العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na littafin tarihi wanda muke karanta wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheik sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu taki daga kan sahabi na ainihin goma sha biyu sahabi mai daraja kuma ɗan uwan sahabi mai daraja ɗan uwan yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan darasina mu na 62 shi wannan sahabi shine albara bin malik radiyallahu anhu wanda ake masa take ko da kirari ake masa take ko kirari ko ake yaba masa da cewa katala mi'ata nafsin min ash-shuja'ani mubarazatan shi a wajen yaki ya kashe wato mutum ɗaya ɗaya ɗaya har guda ɗari kuma wannan ba a lissafa kamar matsorata ko waɗanda yake ba jarumawa ba don a shujaan ana nufin jarumawa to su ne yake sa su a lissafi banda kananan kwari kaga kananan kwari ma ba san yawan waɗanda ya ya ainihin gama da su ba ko kuma ya mangaje su ba don wani karamin ƙwaro idan ya ga babban ƙwaro to gudu yake yi ba ya tsayawa saboda haka wajen jihadi ya kashe rai ɗai ɗai ɗai sun kai guda ɗari. jihadin musulunci ba jihadin yanto ƙasa ba ba kuma jihadin neman mulki na gargajiya ba jihadi li'ila'i kalimatillahi azza wa jihadi domin ɗaukaka karman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani abin mamaki ba domin an bi ƙididdigan tarihinsa ba shi idan ya zo cikin mutane ma bata yake a ribibi ba iya gane shi amma yanzu akwai mutanen da idan suka zo wani yana hulkawa za a ce wani ya wuce ko ba ka bane amma akwai wani za ka ga yana da daraja a wajen Allah yana da kima amma sai ya zo ya wuce ba san ya wuce ba akwai wani wanda in ya shiga kawai duk kofan gidan da ya je ya yi sallama mai gidan zai fito a guje akwai wani kuma in yaje je ya tsaya yaran gidan ma idan sun fito ko kula shi ba za su yi ba amma sai ka samu wancan da ake kimantawa idan an auna shi a ma'auni na sikeli a wajen Allah to la ya zinu ba'u ba'uda da Allah tabaraka ala zai dauki fiffuken sauro ya sa a ɗaya sikeli shi kuma gaki da manyan kaya ko kato ne ya ce ya koshi ko yana hawan babban jeep ya haɗa abubuwa da yawa yana wulkawa a ce honorable wane ko yalla bai wane amma ana sake a sikelin Allah sai ka ga fuffuken sauron nan yarin jayi to wannan wata irin lalacewa ce shi yasa manyan duniya waɗanda suka shahara a wajen Allah ba su ne manya ba kuma ba su suka fi kowa daraja ba wanda kake raina ki sai ga Allah tabaraka wata'ala shine ya jawo shi kusa shine makusancin Allah subhanahu wata'ala to albara bin malik radiyallahu anhu yana cikin ire-iren waɗannan mutane to shi yasa mutane sun kasu kashi biyu wajen yadda duniya take walansu Allah ya kan ɗaukaka su kuma su ci riban ɗaukaka walansu Allah ya kan ɗaukaka su kuma ta wannan hanya suke lalacewa kamar yadda yake waɗansu Allah zai kaskanta su a lahira ma kaskantattu ne wasu kuma za ka ga makaskanta ne a duniya amma kuma a lahira masu daraja ne ina fata an gani don karka ga wani talaka ya jeme ka ce memme ko an je lahira ma kai memme ne wa ya fada maka ko kana duba ne san ko duba kake yi ka yi duba ka faɗi wannan sai dai ka yi duban ka faɗa a nan duniya ka yi ƙaryen da za ka yi amma ban da lahira lahira kan wane ka ba ka yi saka duba ka ce ka hango a lahira ka za ba ne saboda haka wannan sahabi mai daraja shine wanda za mu karanta tarihinsa a cikin waɗannan shafuka kama annallaha ta'ala a'lamu haythu yaj'alu risalata kamar yadda Allah ta'ala ki ya san inda yake ajiye manzancinsa a cikin manzannin Allah ko annabawan Allah ko wanda aka taru aka gabatar da shi wa Allah kamar yadda kuke taruwa ku gabatar da sunan mutum a matsayin kansila ko yadda kuke taruwa ku gabatar da wani a matsayin shugaban karamar hukuma ko dan majalisa na jiha ko na tarayya ko gwamna akwai wanda akwai annabin da aka yi wa Allah haka Allah ya dauke shi ko akwai manzon Allah da aka yi haka Allah ya mayar da shi manzon Allah kai akwai waliyin da Allah ya masa haka don kun taru kun ce wani waliyi ne kike nan sai Allah ya baki waliyi ya baki walitaka saboda haka ya fara ne da aya ce amma sai ya juya ta sai ta koma ainihin fraud ma'ana kama an Allah ta'ala alamu haifu ya ta'alu risalata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya san inda yake ajiye manzancinsa ko annabcinsa ya zaɓi mutum fa huwa subhanahu a'lamu kaifa yaktaru li nabiyhi haka Allah ta'ala ya san yadda ya zaɓa wa annabinsa ko yake zaɓa wa annabinsa hawariyahu wa sahabatahu su ne na hannun daman manzon Allah da kuma sahabbansa ya sa wannan magana abdullahi dan matsud ya fito ɓalo-ɓalo ma ya yi bayani ya ce Allah ta'ala da ya dubi zukatan bayi sai ya zaɓi annabawansa da manzanninsa da ya sake duba zukatan bayi sai ya zaɓi sahabban da za su zauna tare da annabinsa mafi daraja ya sadu wanda Allah tabaraka wata'ala ya bayyana ki a zamanin annabi kuma yi imani da annabi ya bi manzon Allah wajen yaƙe-yaƙe ya yi aiki daidai gwargwado yana da darajar da idan mutum ya zo a yanzu bai isa ya samu darajar wancan ba wa kari na min hulun ma yalhaku bihim wa huwa al-azizul zalika الله يؤتيه من يشاء wallahu ذو الفضل azim saboda haka daraja ce mai girma amma saboda tsaban lalacewa da mummunan aƙida mutum ya zai yana zagin sahabin da ya bayyana zamanin annabi in an zagi uban sarki cewa yake yi amma kuma yana zagin uban wani wanda ki duniya Kur'ani da hadisi sun masa kaida cewa zaɗaɗɗe ne na Allah subhanahu wa ta'ala sahabban manzon Allah to kaga duk wanda ya zage su to shi ma yana da kyau ka bincike asalinsa ƙwarai da gaske saboda duk wanda ya zage sahabi kaga ya cancanta a daka ubansa ba wai fa zagi ubansa ba amma daka ubansa a ce ake ja'iri ka haifa Ba ka haifa mana mutumin kirki ba to kaga ko yanzu a daka ubansa to shi me ya kamata a yi masa eh, ya kamata a kan da shi fiye da wannan hatsari ne babba sahabban nan koda sun yi rikici tsakaninsu ko an samu matsala ina ruwanka yanzu kama abinda ubanka ne ya aikata ko uwarka ta aikata aka zo ana taɗi sa'o'in su suna taɗi sai ka sa baki na iyayen kama ba za ka sa baki ba na kakannin kama ba za ka sa baki ba sai na sahabin annabi ne da yake kare na ki ya kamata a hankalta saboda haka Allah ta'ala ki ya zaɓa wa manzon Allah hawariyai da kuma sahabbai hawariyai a nan ana nufin sahabbai ake nufi tunda hawariyai mun same shi mutum guda a can baya mun karanta tarihinsa shine Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu to man al-Bara bin Malik wane ne al-Bara bin Malik innahu al-batal al-qarrar jarumi ne al-qarrar shine wanda yake kaiwan farmaki baya gajiya in ka ganshi sai ka raina ki amma dan haƙƙin da ka raina shike tsole ma ido kuma sahibu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabin annabi kasan duk wanda aka ce sahabin annabi ne ya riga ya haye wannan an yin bayani sahabin annabi ne ko yanzu ma an aka zo aka ce wanda ya yi zamani da sahabu ka taba balewa ba kallonsa yake yana girmama shi ba ai wanda ya yi zamani da saddauna sai kana ganin kamar ɗabi'unsu ɗaya ne wato ga mutanen kirki masu mutunci to balle kuma wanda ya zauna tare da annabi ya yi zamani tare da annabi na wa ku kalimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albara bin malik dan uwa ne na mai hidima ga manzon Allah wa kenan Anas bin Malik Anas bin Malik shine lokacin da annabi ya zo birnin madina sai mahaifiyarsa ta ɗauko shi yana yaro karami wanda yake bai balaga ba shine ta ba da kyautan sau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama yaron gidansa kun san da wannan ne waɗansu malamai a can baya suka yi ta karɓan yara suna bautar da su sai a wayi gari sun iya noma sun iya gini da komai amma ba su iya karatu ba ko Fatiya ba za su iya karantawa ba bayan an ɗauki yaro an baka ka karɓe shi to ka koya masa abin da ka iya eh za ka iya ciyar da shi shi kenan ba za ka iya ciyar da shi ba ka ce ubansa ya ringa kawo abinci saboda karatu daban bara daban warai da gaske karatu daban bara daban don mu da muka yi karatu tuka haka ba mu yi bara ba eh ba mu yi bara ba malamai da yawa da suka yi karatu tuka ba su yi bara ba kasashe da yawa ba sa bara sai najeriya saboda yan najeriya kwai son banza hmm. na'am ana dan malik aka ba da kyautansa wa annabi saboda haka kai ma kana iya ba da kyautan ɗanka ma wani abinda ake nufi duk haƙoƙi gaba ɗaya ya koma kan mutumin da ya karba amma ba za a camun za masa sunan guba ba saboda musulunci ya soke tabanni an soke tabanni wadda ohun li'aba ihim wasa inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid ne wa mawalikum saboda haka ba yadda za a canza masa sunan uba idan an kawo maka da aka karbe shi to shi kenan ba za a ce wani talba ba talban ma suna da yawa talban yana ne ga gani sai dai in babansa talba ne kima na wani kauye shi kenan amma da ya canza masa sunan uba ba zai yiwu ba yasa ai kaga ga yaron gidan annabi da sai a ce masa anas bunu muhammad amma bunu malik radiyallahu anhu shahida uhuda kuma albara bin malik ya halatti yakin uhud wa baya tahta shajara kuma yayi yi mubaya'a wa annabi a ƙarƙashin bishiyan nan bai a turiduwa wanda Allah ta'ala ya ce eh, wato waɗanda suke maka baya a ƙarƙashin bishiyar nan innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim saboda haka tamkar suna mubaya'a a wa Allah kaga waɗannan sun samu daraja kwarai da gaske wa annabi suke mubaya ma Allah ta'ala ya mayar da abin nasa ne shi yasa annabi ya ce duk wanda ya mubaya a karkashin wannan bishiya to wuta ba za ta shafe shi ba kaga wannan ma ƙarin daraja ce akan daraja to wannan shine albara bin malik kun san akwai albara bin azib shi kuma wani sahabi ne daban wannan albara bin malik wani lokaci ana yawan maimaita sunayensu domin mutum ya kiyaye dalilin da ya sa masu hadisi suke so a ringa karanta isnadi kenan an wane an wane saboda yau da gobe sai ga kana kiyayewa ko wani ya faɗa ba daidai ba za ka ce ba daidai ba ne kuma mafiya yawa duk wanda aka dire a kansa aka ce an rasulillah to za ka samu sahabin annabi ne saboda in ba sahabin annabi ba ne to ba za a ce an rasulillahi ba ko kala rasulullahi ba kuma hadisin ba zai kasance hadisi ne wanda ya sadu da juna ba sai dai a jefa shi a wani layi daban to kuma karatu yau da gobe yakan sa a gane haka jumana kan gane wane ne sahabi wane ne wanda yake tabi'i qala zahabi imam zahabi yace wa hara? Ya yace lalle wannan ya shahara annal bara wato labari ya shahara annal bara'a قتل في خروبه مئة نفس من الشجعان مبارزة wato a yaƙe da ya yi an yi lissafin rayukan jarumawa wanda ya ɗauka wajen guda ɗari ne kuma mubarazatan shi ne yaƙi gaba da gaba eh, don ya fi nauyi yaƙi gaba da gaba ba kowa ke yin haka ba gaba da gaba shi ne mubarazatar wannan bayani yana cikin siyar wa alamin na Imam zahari rahimahullahu ta'ala wa kana umar ibn al-khattab umar dan khattab anhu yaktubu ila umara al tunda Allah yayi don kwana wa al-bara bin malik radiyallahu anhu ya masa don kwana tun daga zamanin annabi da zamanin abubakar bin abi quhafa da kuma zamanin umar ibn al-khattab radiyallahu anhum to a zamanin da umar yake khalifanci yakan rubuta ya aika ko da ya manta bai faɗa ma shugabannin rundunonin yaƙi ba yakan ce duk inda aka je to kar a haɗa tawaga a ba da shugabanci wa albara bin malik don haka ba shi zai je halakar da mutane shi ba abin da ya dame shi menene zai je halakar da mutane kamar yadda aka ce anan yakan ce la fa'amilu albara'a ala jaykin yana cewa kada ku ba shi shugabanci a bisa rundunan yaki fa innahu mahalakatun min ya kadun bihim don zai tura su zuwa halaka irin mutanen nan ne da suke da kundun bala su suna shiga cikin koda aradu ne sukan tari aradu taka kuma wani abin mamaki shi in ya shiga da mutane duk sai su tafi gaba daya ma shi zai fita akwai mutanen da Allah ya yi su da wannan za ga mutum an yi hatsari na farko ya fita kowa ya mutu an yi hatsari na biyu ya fita mai yiwa ma motar ta kone kowa ya mutu amma ki kullum fita yake yi to irin su yana jinin su ne duk abin da aka ce na hatsari ne su baya razana su irin wannan ne sai ka ji wani bahaushe yana cewa ai wannan lakani yake da shi yana da layin bata ƙarya ne ba lakanin da yake da shi babu wata layin bata babu haka kawai waɗansu Allah ta tabaraka wata'ala yi su da zafin nama ai za a ga mutum wanda yake bayi da auki da wane ne ya kamata mu buga misali a samu wani wanda bayi da auki sai ka same shi yana da zuciya ga yawan fala sai ga kuma wani gashin murjeje wanda kana ganin in ya damke ka ba za ka iya kwacewa ba wani abin mamaki sai ga Allah ya bashi hakuri sai yi ta yin masa abu ba zai yi ba ba zai tanka ba sai dai kuma problem din irin waɗannan ran da duk suka tanka kuma ba mai tare su ko kuma abin ya zama masa ciwo ya zawon lokacin ana ɓata maka yana abin abinda yana da kyau kaɗan numfasa kaɗan goce kaɗan eh, sai kuma ka dawo kan layi karka sake labin da yawa to don haka albara bin Azim shi yana daga cikin aka zo aka ce to ga rundunan yaƙi ka jagorance su to fa za su sha wuya shi wajen da yake da hatsari shi ba abin da ya dame shi zai ce kawai a kuza to a ka'ida kuma na musulunci duk shugaban da aka naɗa ki ya ba da umarni wa mabiyansa ya ce kaza dole su saurara saboda idan ba su saurara ba Allah tabaraka wa ta'ala zai kama su da laifi to don haka shi yasa Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya riga ya gane ki ya ce to duk inda aka je inda rundunan yaki ne to sai dai a sa shi a cikin memba amma kana ba ki jagoranci don zai kai mutane ga halaka shi ko ba abin da ya dame shi saboda shi yana ganin abu ne mai sauki bari ku gani akwai abubuwan da yi na jaruntaka da waɗansu ba za su iya yi ba su haka Allah ya yi su Izan, huwa la yabhatu an nasiri faqat shi fa wajen yaki baya binciken wai yadda za a ci nasara walakin nahu yabhatu an shahada shi inda za a yi shahada yake nema wani abin mamaki kuma zai yaƙe-yaƙen da ya yaki ga wurare masu hatsari amma ba kashe shi ba sai a ƙarshe sai a ƙarshe Allah ta baraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa wa ya fajilu maji'aha yana gaggawan zuwan shahada amma sai ka ga mutanen da ya jagorance su su sun halaka shi kuma ya kubuta Eh. kun zan da larabci muka ce halaka ana nufin mutuwa kenan karka dauka halaka na lalacewa gaba daya inda kurani ma ya faɗa halaka mutuwa ake nufi irabun faridun saboda haka shi wani design ne daban eh shine tirazu na fassara muku kai tsaye ne wato wani mutum ne na daban haka Allah yi shi yanzu kama za ka samu wani wanda yake bahago ne da haguna abin da zai zai maka rubutu abin mamaki wani abu ya sha ne ko wani lakani yake da shi amma haka Allah ya yi shi ba hago wani kuma sai ga shi kaɗansa ya ɗauki buhun siminti guda goma kuma yana tafiya kai ko yanzu aka dora maka ɗaya duk jijiyoyinka sai sun yi ciwo malalaci kawai amma ki ya ɗauki goma wani lokaci muna gani inda ba abin nan ba wani kuma haka ne kawai ko a da waɗansu mutane da Allah ya musu baiwa suna zagawa gari gari yanzu ina ganin sau da yake bana halartar kasuwa ban sani ba ko ana samun haka wani Allah ya yi shi mai ci ne sai je kasuwa sai je kirari shi kuma hanyar cin abincinsa kenan sai kirari sai a tara masa abinci duk ku zo kuna ta kallon sa yana cinye wannan ya su kwanon zai cinye wannan ya su da kwanon kuna ta jefa masa kuɗi? a to ba haka ba ba zai samu abin masarufi ba ni na ga wanda aka sa masa aka kawo buredi mota guda aka ajiye lokacin muna yara ko ba abin da ya ka aka kawo buredi mota guda akwai wata mota da ake kiranta bana ba harka wanda aka ya zamanin shagari eh. to idan suka tsufa ana diban biredi a bayansu aka zo aka ajiye masa ya ce a kawo ruwa a kawo duran aka zuba ruwa ya ce inda za ku iya zama ku jira ni ya ce zan cinye biredin nan eh ya jawo daya kun san biredin dama ba irin na yanzu bane ku tambayi kofin filani za su fada muku eh, biredin da ba irin na yanzu bane wanda wani biredin yanzu kana ci yadda ka san koso haka za ka ringa ji amma da ko biredin miya ne ko na miya ne ba za ka ji shi haka ba in akwai bambanci tsakanin biredin shayi da biredin miya in ba ku sani ba ku je ku tambaya to a hankali ya cinye guda ya sake cinyewa ya cinye yana ta ci a a sai ihu ake yi ana jefa masa kudi ana jefa masa kudi ya ce inda za ku iya haƙuri yana ci yana shan ruwa kuma cikinsa ba ya tashi to amma mu muna ce a wajen ce kai an ya wannan ba kullum boto bane da sauransu amma ko waɗanda Allah ya musu baiwan haka shi dai zai ci abinci ne ba don yunwa ba kuma in ka kawo masa duk yawan abincin ya ga dama zai tashi da shi kuma cikinsa ba a cikin da zai dame shi wani in aka dafa masa kaza su kutum irin ta turawa zai tashi da ita amma in ya samu wannan ya breakfast ina jin da rana ba zai yi cin abinci ba haddare to wani shi kuma bai wanda Allah ya masa shine in ka yanka masa rago ka kyafe ka ajiye masa zai cinye tas ya sha ruwa kuma da rana zai nemi abinci eh, ya kaga kowa da bai wanda Allah ta'ala ya masa sannan na taba ganin wanda shi kuma igiya aka daura a jikin roka aka ja rokan shi kuma ya rike amma ba ja shi ba kuma haƙorinsa bai balle ba da wannan inda ba tsafi bane ba kulumboto bane sai Allah yakan yi baiwa mutum haka kamar na karatu ne za ka ga wani ya zo yana jin turanci yana jin larabci yana jin faransanci yana jin duk mutanen da ya zauna a cikin su idan ya kwana biyu to zai koyi yarensu ko abu zaria ko wani dokta shi inda ya zauna cikin kowane irin yare ne in ya yi wata ɗaya wata biyu to zai iya magana ciki shi kuma haka allah yi shi yana nan lakcara ne a abu zaria inda ya zauna wata ɗaya wata biyu saboda haka yarurrukan da yake ji suna da yawa ba tare da wahala ba yau da gobe kawai shi ma sai ka ji yana magana kai kuwa yaren kan ma kana kokowa da waɗansu kalmomi sunan an fara ba za ka iya ganewa ba to karka nisantar da baiwar Allah ga barin mutum yanzu ga masu manya-manyan kudade a nan duniya wanda suka shahara ba baiwa ba ce wanda duk abin da suka taba sai kaga sun samu kudi kai kuma tuntunin ka tattaba abubuwa da yawa sai talauci yake karuwa duk abin da ka taba lalacewa yake yi amma su kuma duk abin da suka taba yanzu in dangote ya zo ya tara yaki a nan sai ga warwa so za ta yi amma yanzu kai dan salalan ka tara yaki dukan ka za a wajen to kowa da bai wanda Allah ya masa shi yasa ya ce tiradun faridun kallama ya juzu zamanu bi mislihim sai dai ire-iren waɗannan zamani bai cika ba don irinsu ba kwarai eh, da gaske akan samu gifted to ba na ke samu ba saboda gifted ba su da yawa ba su da yawa a duniya radiyallahu anhu wa kana al-bara'u la yatamu bi masarihi to kun ji wata magana shi fa baya damuwa al bin malik ba shi baya damuwa da bayyana haka shine masarihi kadara ihtimamihi bi makbarihi ya rinka damuwa yadda aka bada labarinsa cewa a gaishe kaman haka allazi huwa mahallu nazari rabbi subhana shi yadda Allah tabaraka wa ta'ala yi shi haka yake amma yanzu kai idan aka zo aka ce dokta wani ne to za ka so ka sa kaya masu tsada eh, kana so ka fito sosai ka sa medical glass ma duk wanda ya ganka ce ya eh, dokta din ne saboda ni na ganin idon sama ko ba na gani sosai saboda tsaban karatu glass yake sawa abubuwan barazana duka tara su ko ba ka bane to shi ba ya damuwa da wannan kuma yanzu mun waye gari in baka sa kaya mai kyau ba ma daga mai zagin ka yace mako ne eh, sai mai cewa ai da ban duk karantar wanda yake talauci ne yanzu ga yadda na fito hakan zaka bani sadaka nawa zaka bani yasa malamai suna da gaskiyansu haka masallahu ku nemi mai tsada kusa duk wanda zai baka sadakan alawayyo sai ya yi taraddadi in ba alawayyo kake sawa ba ka bar tara su taro ba ma kaga waɗannan manyan bayin Allah su wasa damuwa da bayyanansu su kuma yaya ne za su iya bayyana eh, saboda dubin Allah shine dubin su kamar yadda ya fada fatahat asma'ul baliya yace ainihin rigunansa waɗanda suka lalace sun bude sun bubbude taskunul azama nan girma a wajen Allah yake shi shiga yasa idan ka ga mutum da kaya wanda yake bai da tsada ko ya ɗan yage ka raina shi wallahi karkai haka domin waɗansu da dama daga cikinsu in bayan Allah ne bakinsu bai da kyau warai da gaske in ka je ka taɓo wajen ɓacin ransa ya maka mummunan addu'a to ba za ka gari lafiya ba ba za gari lafiya ba a nan ana son a nuna mana shi bai damu da sa kaya masu kyau ba tsofin kaya yake sawa ma yayyage Sun da dai al'auransa ba za ta bayyana ba ba abin da ya dame shi Sun da annabi ma ya sa ya gaggen kaya kan ɗinka da hannunsa zama yanzu ina sa wannan riga mai tsada wani karfe yana kamawa yana yagawa sai dai ce a ba da na ko a ba da ladar eh, ba zan sake sawa ba ina ganin na karfin haka saboda ba zan fito da yagaggen kaya mutane su kaskanta ni ba su ko ba haka suke ba tunda Allah ne ya ba su girman kuma Allah ne ke ganin girman su ba ruwansu da mutane ba abin da ya dame su amma mu yanzu ba za mu iya ba asmaluhu anan jam'i ne na Sama samal ana nufin rigan da ya jijiki wanda ya sha ruwa ya ji ya tsufa ya sha ruwa ana ana bin malik to ga hadisi daga anas dan malik dan uwansa kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi yace kam min asa akbara to ga inda falalan albara bin malik ta bayyana karara annabi yace akwai mutane da dama asa a wargaje suke akbara za a ga jikinsu kama akwai kura-kura amma asalin asa shine mutumin da kaman irin larabawa suna da gaki da yawa Ki ba zai tace gakinsa ba ba zai gyara ma gakin ba eh ba koyaushe ke wanka ba kayansa idan ya wanke ya matse idan suka bushe kawai haka zai sa su ya yake matse kaya a da eh ya yake matse kaya a da kun gani sai an murda an murda murdawa ke yi murdawa ke yi ko mafiya yawan kayayyakin da kwaton ne in ka murda suka kenya su a cikin igiyan ma a cikin kayan ma bayan sun bushe sai kaga alaman igiya lokacin ba sun guga ba to haka muka yi ta sa kayayyakin mu to su ba abin da ya dame su amma yanzu idan mai guga ma bai maka guga mai kyau ba za ka sa ba ba za ka sa kayan ba to shi shine akasa akbara in ka gaishe alarme wato babu alaman jin daɗi tare da ki rai ne ma'abujin tufafi guda biyu kofi layu oba hulahu ba mai damuwa da shi amma in ka yi shiga yanzu kamar yadda kai kai shiga yadda kai shiga ɗin nan ko abdul yadda kuka yi shiga ɗin nan ba inda za ku wulka ba za a sake duba ku ba saboda yanzu kai combination ɗinka is okay eh eh kai ma abdulhakim combination ɗinka is okay turaki kan to ka shi daɗe ma eh shi ma ma da ki yadda ya fito shi ma combination ɗinsa is okay in zai je ofis zai sa ko zai je fada zai sa babbar riga mai aiki gaba da baya yasa in ka zo ka wuce ko wani ya kalle ka ya kau da kai sai ya sake kallon ka to amma albara ne azim shi bai damu da wannan ba don annabi ya ce ko waɗanda yake ko kula su ma ba a yi saboda in ka fito a yamu tsewa zai kalle ka da wane ne zan buga misali akwai da wanda nake zan buga misali da iya ma ban ganki a kusa ba Eh. akwai shigan da idan ka yi kaje wani waje kana musallama ma wala ko amsa ba za su yi ba ko amsa ba za su yi ba to amma kuma abin ba a nan yake ba lau aksama alallahi abarra da zai yi rantsuwa wa Allah ya ce wa Allah billahi lazi la ilaha illahuwa Allah zai kubutar da shi kaga yana da daraja a wajen Allah amma ba wajen mutane ba yace minhum albara bin mali yace cikin su akwai albara bin mali annabi ya tabbatar da haka sai dai kun san waɗannan mutane waɗannan bayin Allah su ba su addu'a su nemi duniya idan kai ne aka baka wannan zaka nemi kuɗi zaka nemi lafiya zaka nemi kuma dadewa a duniya zaka ce kai ba zaka mutu ba sai ran tashin alkiyama eh, saboda ka samu wannan dama din sai ka ce to inda ya Allah duk abin da na roƙa zaka bar mu sai ce eh, to daman ka gama shirya roƙon da za ka yi a dunkule don kar ma ka numfashi a ce da ka ta yi za ka kaga sai ka nemi kuɗi da lafiya da tsawon rai sannan kuma ƙarshe ka fada aljanna filin alkiyamun ma ba za ka je ba kaga son nan ya yi yawa eh, amma kaga su ba su nemi wannan ba sai suka yi aiki na kwarai albara bin yana daga cikin waɗanda suka yi addu'a Allah yana karban addu'a amma shi bai yi ba sai a ƙarshen rayuwarsa suka ce annabi ya ce kana daga cikin waɗanda idan suka yi rantsuwa Allah zai karɓi rantsuwansu to muna son karan zai saboda an yi yaƙi an yi yaƙi musulmi sun sha wahala to wanda suka ji labari tun da akwai sahabbai akwai tabi'ina suna ce kai kan ba kana daga cikin yaya muke ta wahala tare da kai to a lokacin ne addu'a da ya addu'a haka dai aka yi yaki sai aka sake samun akasi suka ce a'a abinda dai annabi ya faɗa gaskiya ne gaki kuma kayan addu'a mun je mun gwabza mun ji jiki mun sake dawowa da ce eh zan sake yi shine da ya sake yi kuma sai ya ce ya Allah Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya sake hada ta tana nan aka ce nasaran kuma ya shahada ƙwarai da gaske kaga tun da ya riga ya tafi ba wani wanda zai sake sake ya rantsuwa su dama haka suke yi in aka gano su aka takura su to fa suka tashi yin addu'a sai su yi addu'a har da tafiya kai kuwa baka shirya ba eh za ka nemi kabar duniya kai da kake sa Allah ya baka kuɗi mai yawa ya baka tsawon kwana to kuma sai Allah ya kaddara za ka yi rantsuwa sau dubu Allah bai kalle ka ba za ka yi addu'a sau miliyan saboda baka da gaskiya Allah gafarta mana wannan hadisi hasanun sahih akhrajahu at-tirmidhi lamban hadisin 3853 wa qala hadisun hasanun sahih wa wafaqahu al-arna'u wala ak'af abinda ake nufi da ak'af alba'idul ahad ne, wanda ya dade bai shafa mai ba ya dade bai shafa mai a kansa da jikinsa ba wata tsiri bai tace kai ba wal gusli bai mai wanka ba ba abin da ya dame shi wa a saubul khala tufan da ya tsufa shi ba zai sa sabo ma ko wani mai kalkali ba la yu'bahu lahu ai la rafu ba san shi ba in je wuce wani waje ma zai ce kai talaka da Allah yi sauri ka wuce kar mu buge ka shi ko sai ya tsam tsam tsam tsam ya wuce abin sa wannan an taba ki ba za a zauna lafiya ba amma sai ya wuce ya shiru amma kayan an ganka da manyan kaya ala ce ranka ki dade saurin ma ba a so ka yi ana maka yalla bai ko honorable wala yu'lamu bihi liqillati sha'ni ba san da shi ba saboda karancin sha'aninsa la abarra law aqsama ala Allah la abarra idan yayi rantsuwa wa Allah Allah zai kubutar da shi ay la saddaqahu zai gaskata shi wa ja'alahu baran gaira hane zai sanya shi kubutacce cikin rantsuwarsa ba mai karyawa ba suna irin su da za a samu a yanzu ba gashi zafi ya dame mu ba an fara ruwa ruwa ya dauke in suka ce wallahi Allah sai yau ka mana ruwa kuma wallahi sai an yi shuka gobe Allah shike dan akwai irin wadannan mutane to yau sai a yi ruwan shukan kuma gobe a yi shuka kuma za a gaba zai lalace ba amma ba su da yawa duniya sai dai a hadisi annabi ya ce kam ya ce da yawa sai dai da yawan nan ba wai ana nufin yawan mutanen ba ne a sukan bata ne a cikin ribibi ba su da yawa kuma ba a gane su su ba manyan mutane ba ne kamar makaskantar mutane ne amma a wajen Allah masu daraja ne to da za a faɗaka da su to da babu abin da za a yi sai an nemi shawarin su ko menene sa in dan siyasa ya samu irin wani ya haye ko mai mulki ko mai sarauta ya samu irin wani ya haye ko mai kudi ya haye ko kai ma kana talaka ka samu irin wannan sai ka ce to in kai ba ka son kudi ne ina son kudi mai yawa ka takura shi sai ya roƙa maka Allah ya baka kudi mai yawa mai albarka ne eh, wanda ba zai lalata ka ba mawaqif butuliya min sun'il islami ga wuraren da aka samu matsayansa na jaruntaka wajen yadda suka kawo ci gaba ga addinin islama fi ahli abi bakr ne sai dai siddiq radiyallahu an kamar yadda kowa ya sani a zamanin abubakar bin abi kuhafa Allah shi kare yadda da shi irtadda man irtadda minan nas akwai wanda suka yi ridda suka bar addinin Allah lokacin da manzon Allah ya bar duniya kwarai da gaske wa tallat alfitnatu bi ra'siha a lokacin fitina mummunan fitina sai da ta fito da kanta kowa a tsorace yake saboda annabi ya bar duniya shi ake masa wahayi abubakar bin abi kuhafa kuma ba masa wahayi ka san akwai bambanci wanda ake masa wahayi ba za a rena shi ba to yanzu ga wanda ba masa wahayi kaga ba domin kariyan Allah tabaraka wa ta'ala ba da wani ma sai ya zo ya mammari abubakar bin abi kuhafa tunda ba a masa wahayi mala'ika ba zai zo masa ba amma annabi wani ya isa ya mare shi ko ya faɗa masa bakar magana ko ya yi jahiya da shi to ka yi tasawurin wannan dole ya samu matsala wata harraka kasailil jarir fitina ta motsa yadda ka san ruwan kogi turidu mahawa ma'alimi hadha dinil mubarak wanda kawai ta tinkaro tana neman ta murkushe ko ta share alamun addinin musulunci annabi ya zo ya kara goma sha goma sha nawa ya shekara a birnin makka goma sha uku a birnin madina fa goma ko goma sha daya in ka hala ishirin da uku ya zo ya kafa musulunci to amma kuma da abubakar bin abi kuhafa ya karba fitintinu suka fullo to sai ga ki duk abin da annabi ya kafa yana kokarin bacewa gaba daya fantafa da abubakarin shi yasa abubakar ya yunkura wa aqala alwiya ya nannada tutoci na jaddada musulunci wa ta'ana bi rabbihi al-wahid al-ahad kuma ya ta addu'a yace ya Allah wanda yake kai kadai ne ka cancanta abauta maka ya Allah ka taimake ni to ko shugabanci ne a nan duniya idan mai kuzari ya zo yi shugabanci ran da ya tafi aka bada wani malalaci shikenan kwarai da gaske ko masallatai ne da ake karantarwa haka ne na ko wani tsayayyaren da baya nan in ka zo masallacin zaga ya zama kufayi wani sai ya zubar da hawaye saboda abubuwa duk sun lalace wannan gashi muna gani yau da gobe ko sarki ne in aka samu mai mutunci mai zafin nama mai kwarjini ran da ya tafi aka dauki wani lalataccen ɗansa ko wani a cikin zuriya sai ga ya lalata komai to abu na faruwa saboda haka musulunci wanda yake da wahayi ba wanda ya sai tinkare shi to amma faran da babu wannan wahayin to fa wanda ya karbi jagoranci dole ya fuskanci matsaloli tunda idan wata matsala ta zo a zamanin annabi Allah zai saukar da aya za a turo mala'ika to yanzu wanda ya karbi annabi kuma wata aya za a kawo wani mala'ika ne zai zo sai dai a ji ana bincike shi yasa ba a son a bada jahilai shugabanci kwarai da gaske Na fa akmad alfitan sai Allah ya taimake shi ya kashe wutan fitina wa zahara amrullahi wa hum karihun al'amarin Allah ya bayyana alhali makiya musulunci suna masu kyama wa kanat mawqi'atul yamama yana daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙen da aka yakin yamama allati darat rahaha wanda murhunta ya gudana bainal musulmi na waje shi musailama alkazza tsakanin rundunan musulmi da rundunan musailama annabin karya min akawal ma'arik allati darat wannan yana daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙe wanda ya gudana allati darat baina jundin rahmani wa jundin shaitani tsakanin rundunan mai rahama da rundunan shaitan fi hadhihi al-ma'araka a wannan yaƙi na yamama fatara albara bin malik arwa almawaqif a lokacin ne albara bin malik ya saddara shine ya rubuta mafi firgitan matsayi fi hayati ummatihi wa millatihi wajen kare al'ummansa na musulmi da kuma addininsa na musulunci an ana wani hadisi daga anas dan malik ne yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anhu qala inna khalid bin al-walid qala lil bara daman da aka nada rundunan yaki sai aka ce Khalid bin al-Walid shine jagora aka ce kai al-Bara bin Malik kana karkashin sa kun ga ba ba shi jagoranci ba to amma da aka je yaki sai Khalid bin al-Walid qala lil-Bara yace wa albara bin malik radiyallahu anhuma yawm al-yamama yace qum ya bara yace ka tashi yanzu kan waje fa ya rikice an ce kara baka abu amma dai zan tura ka abubuwa sun rikice qala yace faraqiba farsa yana tashi ko sai haukan dokinsa saboda su masu biyayya ne a da aka tafi yaki ko an gaji in aka duba aka duba ya ce kai dattijo tashi za ku sake fita ba zai nauke ba in ma yana jin lalaci ko menene da kuzarinsa zai tashi sai ya sake dubawa a ce kai saurayi mai hula zanna kana cikin wannan tawaga kai mawa ne wanda kake kishin gida kana cikin wannan tawaga don sai a tara su a cikin tawagar, kuma sai ga sun fita saboda sun yi imani da Allah amma yanzu ina zo ne aka dukan ku sun koyawa za ku yi eh, dukan ku sun koyawa za ku yi saboda kowa yana ta nishi kowa zai sun koya yana ta nishi saboda kana je a tura shi inda zai je ya karasa amma ana ce ma albara ne malik ya taki kawai sai ya taki ya hau kan dokinsa fa hamidallah wa asna alai saboda ya fahimci abin da yake nufi ya gode wa Allah ya yabo sun makala sai daga muryansa ya ce daman sun je yakin yamama ne ya ce ya ahalar madina ya ce ya ku mutanen wannan gari ya ce la madina talakumul yauma ya ce tun da aka bani wannan umarni to yau ba ku da wannan gari ba za ku zauna lafiya ba bai huwa Allah wahdahu wal janna ta Allah shi kadai ne ko kuma mutu bai ma'ana a kashe ne yin shahada ya shiga gidan aljanna amma ba za ku zauna lafiya ba su muhammala sannan ya kai daukewa hammalan nasu ma su mutane suka biyo bayansa ban hazama ahalul yamama to da wannan ne mutanen yamama suka watsa suka shiga cikin gari falaƙi albara radiyallahu anhu muhkam sai ko ya kama jagora da kansa sai ya hadu da shi ka in kai abu da gaske kenan duk waɗannan abubuwa da kuke gani wallahi wajen neman kuɗi ko wajen neman ilimi ko wajen neman mulki ko wajen neman daidaituwan al'amura ba zafin ka da zafi shi yake kawo samu ba na farkon Allah ya riga ya kaddara na biyu kuma ka nemi taimakon Allah dun baka da dabara baka da wayo shi yasa aka ce babban arziki abinci in ka ci ka koshi ka ce alhamdulillahi allazi at'amani wa saqani min ghairi hawlin minni wala quwwa wa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya mutane nawa ne suke neman abinci ba samu ba kai ka samu ka ci har ka rage ka sha har ka rage wajen kwanciya gadonka ya kai daga nan zuwa nan kai ta birgima amma baka je ka kafa a kasa ba ka ne dabara ce ko karfinka to za ka samu wanda ya haifi babanka ma ya dade yana nema shi bai samu wannan ba ko ba a samu ka dubi yan kasuwa mana ya kamata a ce duk wanda yake kasuwanci ya tsofa yana kasuwanci ya fi kowa kuli tun da ya sha wahala amma sai ka samu yana yaron wani mai kuɗi. tsoho ne kakan wani amma lebura ne na wani yaro wanda yake sa an jikansa ko ba samu to shi yasa ake neman taimakon Allah duk abinda za ka yi ka nemi taimakon Allah amma an kace wai kudinka ne ko karfinka ne ko wayonka ne ko kwane-kwanenka ne a siyasa shi zai sa ka kai labari wallahi sai Allah ya karya ka kana ji kana gani ko ba inda za ka ji hannunka mai sanda ina wani dan gulma na'am to sai ya hadu da jagoran gari gaman da yake mutanen yamama mutane ne yan bala'i sun an sha wahala da su ƙa'id jaishi musailama jagoran kwamanda na rundunan yakin musailama yana haduwa da ke sai ko Allah ya baki sa'a fadarabahu al-bara'u wa sara'ahu dukan da ya masa shine kifa ya kwantar da shi fa akaza sayfa mukamil yamama shine ya dauki takwabin sa fadaraba bihi hatta inqata shine ya dake shi da shi sai da ainihin wannan takwabi ya karye tukuna wannan ya gama da shi karin bayani yana cikin hayatu sahaba wa inda al-bagawi a wajen imam al-bagawi an al-bara radiyallahu an al-bara da kansa yake bada labari yace qala laqitu yawma musailama rajulan yuqalu lahu yace na hadu da wani mutum ana kiransa himarul yamama shi saboda da karfi da jaruntaka da barazana da bada tsoro shi ana kiransa jakin yamama kamar mutum ne ce ga jakin bauchi nan kwarai da gaske kasan jakin bauchi duk wahala kaga zai dauka kenan ko duk mutanen bauchi inda za su yi hawan doron bayansa zai tafi abinsa misali kenan rajulan iman. mutum ne wanda yake da jiki biye da saifin abuyar shi takwabinsa mafari ne daban yasa duk wanda ya tinkare shi ba ya kai labari ya ce kwatsam sai na hatsu da shi daman yana jin labarinsa to kaga kenan wanda yake kato abin tsoro ya hadu da wanda dan fayar shi kuma wanda yake tafiya da baiwa ya ce muna haduwa fadarabtu rijilaihi ya ce tun ba zan iya samansa ba zan iya ba kawai kafansa na daka baka annama aktatu ya ce ni da na daki kafan ma sai yana ganin kaman kukure ne kaman ban samu kafan ba eh wato ya daka ya ji kaman wani katako ne ko bishiya ne ya ce anya shi kenan ka shi ya sallama kenan sai yadda aka yi da shi to in ka je ka samu wanda ya fi ka karfi wanda baya ji ka je ka dake shi ya ce oke to ka tsara ai ka san ka gama maimakon in kai yunkuri za ka ƙara nan sai ka zai yanzu ya ce sai na yi tsammanin na yi kuskure amma wani abin mamaki wanka ara dukan da na masa sai na karya shi ba waka ala fafa shi ne sai faɗi rigingine fa kasu saifahu wannan takwabinsa da yake zugaki ake zugaki da takwabin wanda kowa yake jin tsoro ya ce tarar sai na ɗauka wa ga masu saifi ya ce ni kuma sai na mayar da takwabina kama da rafto bihi darbatan hattan kasa tun da wannan na riga na gama da shi to da wannan takobin ne ta yaki sai da na kakkarya ki tukuna na ce to shikenan da mai takobin da takobin duka su riga sun gama yawo kaji masu jihadi na gaskiya amma kai ne tserewa za ka yi ko ba za ka tsere ba za ka yi tsayawa ba al-isaba fi tamyizis sahaba wanda yake son karin bayani dangane da yadda aka yi wannan gumurzu sai ya samu littafin al-isaba wa ni bin isa qala zahafa al-muslimuna ila al-mushrikeena musulmi sun yi cinkoso sun je wajen mushrikai hatta alja'uhum ila al-hadika suka yi ta yaki a yamama a sai da suka kai su cikin lambu domin saboda ki annabin karya akwai lambunsa na musamman yace duk mutanen su su shiga saboda yayi magana wa mutane wato kun san suna da kabilanci ne sai suka yi tabinsa ko a yanzu ana iya samu za ga wani dan siyasa in ya fito duk mutanen yankinsa sai su ko wuta zai shiga da su haka za su shiga ya za ku yi takasan zama musamman mutanen duniya yan siyasa wani haka kawai rana tsaka ya zo ya rinka ku kuna sanya wata koriyar hula a yin kun je lahira za ku yi bayani saboda wani abu ne kaman akida ko menene wallahi yanka je lahira za ka yi bayani ko menene ka sa duk wanda ya fitar da wannan akida in ya je lahira sai ya yi bayani kowaye in Allah ba zai bar shi ba saboda haka ake samun walansu wawaye yanzu ka sa tumsa in na rankwashi tumsa din sai kaga kana ganin na rankwashi gwamna mai ta fada da kai ka san tumsa ko irin da senatoci a da ka san hulan senatoci a da ka san hulan senata uba ahmed ka san uba ahmed rahimahullah Allah ya ji kayinsa bai san shi ba to kai wani sai na taka zani ah, to duk mutumin da yake da tumsa ko yake da jar hula ko koriyar hula ko abin da yanka karba kamar kusa ta za ku zauna lafiya? ko za ku zauna lafiya ba sai ta aikin da kai wannan ko menene sun kun je lahira za ku yi bayani Da abubuwan addini an ce ku siffantu da su ba ku siffantu da su ba kuna kama shirme wanda ba inda zai kai kun ba ku yi wasa ba sai hasabu jahannama antum laha waridun na'am don haka da musulmi suka kora mushrikai sai suka shiga lambun musailama wa fiha aduwullahi musailama kima ya gudu wa kala ai albara to akwai shinge wanda ba za a iya shiga ba sai albara ya ce ya ma sharar musulmi na? ya ce ya taron musulmi Ya yace ulkuni alaihim ce ni na yadda ku jefa ne kwarai da gaske kaga dan kundin balake فحكمل حتى اذا اشرف على الجدار اقتهم فقد طورا كتيدي ابن أبنى سي يصلي شغا فقاتلهم على الحديقه حتى فتحها على المسلمين da ya jira كما kuma suka ce da wa aka hada ba da shi ba su kai ta yaki amma sai da ya je kofa ya bude kofa wa musulmi ka ga wani abin mamaki inda kisa ne za a kashe shi wannan ya kawo masa ya kauce wannan ya kawo masa ya kauce wani ya kawo ya same shi amma duk da haka shi akwai abin da yake so ودخل عليهم المسلمون musulmi suka shiga wa qatala Allah musailama a dalilin wannan aka samu aka kashe annabin kariya kuma da annabin gaskiya ne ba yadda za ya kashe shi in kana son karin bayani ka dubi al ibn Abdul Bar littafin tarihi ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa fi riwayatin ko da yake a wata riwaya annahu jalasa ala turfin to ganuwan tana da girma shine sai aka sanya shi a cikin ainihin garkuwa garkuwa irin na mutanen da ko za ku walansu abubuwan da za mu yi ta kiran sunayen su a yanzu ba za ka gane su ba amma in ka ji mun faɗi wani abu to ka je ka samu kofi ka tambaye su Ku gwada maka yaya garkuwa take garkuwan yaki aka sanya ki a ciki faƙala ya ce irfa'uni birima hikum ya ce ku ɗaga ni da makinku fa'ulƙuni ilaihim ku jefa ni da wannan wa rafa'uhu birima hikim suka ɗauke shi da masunsu fa'alƙauhu min wara ilha'id suka jefa shi suka tunkuɗa ki ya shiga fa'adarakuhu karkatala minhum ashara yana kokarin zai je kofa wannan ya dake shi wannan ya abin nan sai da ya kashe mutane goma eh to kagan ba dan baiwa ba zai iya wannan amma fa shi an ce lokacin da ya yi shahada an samu rauni fa a jikinsa ya fi 80 da wani abu ya fi 80 da wani abu amma ba wanda ya kashe shi kai tsaye wanda hatil ma'araka bin tirarin sahikin lil musulmi wannan yaki ya kare da cin nasara wato gagarumin cin nasara ga musulmi ورغم جهاد ورغم جهاد البراء ضد جهاد البراء من عازب يي وتعرضه للمكافر بيد بجرو ده كانسا ورارين حطري لينال شرف الشهادة دمية يسامو شهادة إلا أنه لم يصبر بها في هذه الموقع أولا مريب يسامو با وموقع بيسامو با da kulle ajalin fitar shi ne aka yi kotin ɗin aya wanda shi ake kiransa kaja eh, ko kuma yake ba su da kulle ajalin fitar kowane ajali yana da iyakansa in Allah ya kaddara za ka mutu za ka mutu ba dabara in Allah ya kaddara ba za ka mutu ba duk wahala ba za ka mutu ba wa ma haza falakar kana ala ilmin wa yaqinin shi yana da ilimi da tabbaci bi anna Allah lan yuharrimahu sharaf al-ittihad lalle Allah ba zai hana shi darajar shahada ba Allahu ta'ala la ja aman da da'ahu Allah baya tozarta addu'an wanda ya roke shi anana to ga karin bayani daga Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yace dakaltu ala al yace na shiga wata rana wajen ɗan uwana albara, bara wa huwa ganna, yana rera waƙoƙin larabawa wa mu qausa yana gaggyara bakansa fa qultu nate ila mata haza ce masa zuwa yaushe kala atarani amutu ala firaki yace kana ganin zan mutu akan shimfida na bazan mutu a fagen daga ba yace wallahi laqad qataltu bid'an wa tisqina yace na kashe mutum 90 da wani abu sai na cika 100 sai na cika 100 in tafi kaji fa manyan bayin Allah isnaduhu sahih wa tamurru al-ayyam kwanaki suna shudewa kine a kwana a taki wa yaduru qitalun anifun bainal musulmi wal fur sai ga yaki tsakanin musulmi da farisawa fi mawqi'ati tuttur a wani waje da ake kiransa tuttur walamma ishtadda al-qital lokacin da yaki yayi tsanani wa ja'ala al-ada su kuma ainihin makiya suka dage wa balagatil qulubul hanajir su kuma musulmi zukatansu ya kai makoshi an wahala kala ba'd al musulmi na lilbara. sai waɗansu musulmi suka cewa albara bin mali, suka ce ya bara inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle annabi ya ce innaka law aqsamta ala allah la abarra lalle kai in kai rantsuwa wa allah zai kubutar da kai to fa aqsim ala allah to allah ka rantsa wa allah a ba mu nasara fa qala aqsamtu alayka ya rabbi afili ko sai yace na rantsa ya allah lama manatana akatafahum ya Allah ka ba mu kawai da wuyoyinsu su mai ta sassarewa Allah ka ba mu nasara sun maltaqaw sai suka sake kai farmaki ala qantarati sur a wani waje da ake kiran sa qantarati sur fa auja'u fil muslimina nan ma sai kafirai suka yi falaki wa musulmi ba ci nasara ba faƙalu da suka dawo sai suka ce a ƙasinmu ya barra ala rabbi to Allah ka yi rantsuwa da gaske yanzu ga ubangijinka wato da rantsuwan da ya yi bai ba kenan inda an ji an sha wahala eh, yanzu muna son kai na gaske faƙala ya ce Allah sarki a ƙasamtu alaika ya rabbi ya ce ya ubangiji ina rantsuwa gare ka eh lama ma na tana aktafa hau ka ba mu kafaɗin waɗannan mutane mu ta sassarewa ka ba mu nasara sai dai ko da su ɗin ma idan suka yi wani lokaci ba nan take ba ne don Allah ba wanda fala mukuri halahu ba wanda ya isa yi tilasta Allah babu ina fata an gani na'am wa ni bi na biye sallallahu alaihi wa sallama sai dai anan ya addu'o'i guda biyu ya rantsuwa guda biyu ya ce Allah ka ba mu kafaɗinsu su mai tafillewa kuma ya Allah ni ina son na gaji da duniya ka riskar da ni da annabina yake nan suka je yaki famo ne hau aktafahun sai Allah ko ya ba su kafadun eh, famo ne hau aktafahun wa kutilal bara'u shahidan kuma aka kashe shi a wannan yaki ya yi shahada to kun ga daga nan kuma ba wani wanda zai sake sashi ya tursa sashi Eh, ya gari yadda mutane suka yi wahala ya yi addu'a to amma shi kuma ya yi addu'a har da tafiyansa shi ma wa ardil maraka a filin daga wa fi sahati shar a filin daraja sakatar batalu shahida wannan jarumi ya faɗi yana mai shahada wa garawwa al arda bi ya shayar da ƙasa da jininsa mai tsarki yafuhu minha kazan atyaba min almis wanda yana fitar da kanshin turare irin na gidan aljanna wanda ya fi turaren almiski wa nal almushtaqu ma tamanna shi da ya sha'awan haka ya roki Allah sai Allah ya bashi wa zaharat atharu sa'adati ala muhayya kuma alamu na cin nasara da jin daɗi suka bayyana bisa fiskansa wa fi wujidanihi yarinnu sada ayati Allah ta'ala kaman zuciyarsa tana kururuwa tana kuwa da ayan da Allah yake cewa sun makutelo sa'annan aka kashe su a umatu ko suka mutu da yarzu kannahumullahu rizqan hasana lalle Allah zai azurta su arziki mai kyau gidan aljanna kenan wa inna Allah la huwa khairur kuma lalle Allah shine fiye mai azurtawa la yudkhilannahum mudkhalan Allah zai shigar da su mashiga yarzaunahu wanda suka yadda da shi gidan aljanna kenan wa inna Allah alimun khalil lalle Allah masani ne kuma mai tsananin hakuri suratul hajj wannan shine karshen tarihin albara bin azu bin malik radiyallahu anhu saboda na bai da yawa ne shi yasa ne ya gurguje abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh